gaba da fafatawa wasannin league league musamman a nahiyar turai inda aka shiga wasan tsakiyar mako a can kasar spain a wasan tsakiyar mako na la liga na shekara 2018 mako na shida kungiyar kwallon kafa ta espanyol ne da su karbi wakuncin eba da misalin karfe 7 real sociedad suna ta rayo balkano da misalin karfe 8 na yammaci a wagon nigeria da misalin karfe 9 na yammaci kuwa kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta huiska idan muka liga kasar jamus kuwa a wasan tsakiyar mako sati na biyar kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta hata balin a bundesliga na bana sai baya munich za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta augsburg da misalin karfe bakwai da rabi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta hannover 96 za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim da misalin karfe bakwai da rabi a gogon najeriya freiburg suna tare da schalke 0 a liguwa na kasar faransa kuwa mako na bakwai wasan tsakiyar mako kungiyar kwallon kafa ta monaco ne za su da gumi da anga da misalin karfe shida na yammaci nantes a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta nancy sai kungiyar kwallon kafa ta toulouse da misalin karfe 8 na yammaci a gogon nigeria niger su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta st etienne a ɗaya labarin ko yana nuna cewa hukumar ke kula wasan kwallon kafa ta duniya fifa a jiya ta zaɓi Luka Modric a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon kafa na shekara 2018. ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid din Luka Modric mai shekaru 33 da haihuwa ya doke tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na Cristiano Ronaldo wanda ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus da taka leda hada kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Masar wato Mohamed Salah mai taka leda sa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool modric ya lashe gasar zakarun turai a sau uku a jere tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a watan mayu haka kuma ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasar croatia inda suka kai matakin wasan karshe a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda suka kare a na biyu bayan da kasar faransa ta lallasa su luka modric ya samu maki 29.5 sai kuma cristiano ronaldo wanda ya sami maki 19.8 yayin da wanda ya zo na uku a shine mohamed salah wanda ya samu maki 11.23 na abinda aka jefa a wannan zaɓe da aka yi shi tuni dai aka bayyana cewa luka modric shine ya zamo gwarzo wanda ya karya tarihin cristiano ronaldo da kuma lionel messi wanda suka jera shekaru goma a tsakani suna canjin wajen suna canjin mukami na wannan lashe kyautar sai dai kuma ta wani bangaren cristiano ronaldo bai samu halatta zuwa wannan waje ba haka shi ma messi bai halatta ba inda wasu suke ganin cewa abu ne wanda bai dace ba ya kamata a ɗau mataki a kansu iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya